kamar yadda waɗanda suka ga abubuwan da ya gudana su ce da mini cewa 'yan bindigan sun gudanar da hare ne a ƙauyukan da ke kan iyakar jihar gombe da kuma jihar borno to sai dai rahotanni na cewa 'yan bindigan sun rarraba kasida mai ɗauki da sako ga 'yan najeriya sako ne guda uku da suka bayar sako daga jama'atu ahalin nan da awatuwan jihad shine suka ce duk wanda yake kusan kansa da musulunci to ya nisanci guraren zaɓe in har yana so ya yi nisan kwana domin za mu kai hare-hare a kan rumfunan zaɓe. ya sako na biyu duk wanda yake neman zaman lafiya to ya nisanci taimaka wa jami'an tsaro a kanmu kuma kar ya Sannan na uku kuma na ƙarshe muna kiran ku ku zo ku yi jihadi kuma ku yi shari'ar musulunci domin Allah ya wajabta mana haka gaba ɗayan a da suka tarrabawa ke. Wasu mazauna garin Gombe sun yi mini bayani a hirata da su tewar tarho. Sun yi mata ne ba wajen gina sun daɗin kuma an kauce ya mata ne ba sannan daɗin kuma to a garin daɗin kuma akwai wani gari gina cikin gombe tabbas yanzu nan wanda muke da su wuce liji sun shiga cikin gombe ina duk sun mamaye ta suna da tafiya ba ruwansu da mutane amma sun shiga gari sun shiga cikin gombe muna tsaye muna kallon su suna su ta rabbara in sun zama mutanen kin su kwace su hada mu kuma su su yawa da mashina duk yanzu haka suna wajen barak na gombe suna ta harbi harbi muna muna nan muna zaya da jinin wani irin kaya ne a cikin su wallahi tallahi wasu ba su da uniform ko doji kuma shi tun yi tantin soja ya motocin gaba daya duka motocin yanzu da motocin yan sanda sun kwakwace wasu sun kwace motocin sojoji da na yan sanda eh wallahi an ka gana kuma ka shi wallahi duk makarantu za su zama yara yayan mutum sun daga makaranta sai tunani da boko to an san da musu to sai dai kuma bayani da iso gare na lokacin da nake hada wannan rahoto na nuni da cewar yan bindigan sun ja da baya a yayin da duk kokarin da na yi domin jin ta bakin hukumomin tsaro a jihar ya ci tura abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya